Shugaban kungiyar Yusuf Magaji ya yi kira ga jami'an tsaro da su yi dukkan mai yiwuwa na ganin an dakile matsalar tsaro da yake addaban al'umma. Abin da muke magana security na Kaduna State su tashi tsaye su da kashe-kashen da ke faruwa. Shugaban a madadin kungiyar ya taya waɗanda suka ci zaɓe da ya gabata murna sannan kuma ya yi mamaki na yadda sakamakon zaɓe na shiya ta ɗaya da shiya ta biyu a jihar kaduna ya kasance akan aka yake kira ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da ta kasance ta zama mai gaskiya da adalci idan sun iya convincing namu sun tabbatar mana mun gamsu da bayanansu za mu tafiya tare da ƙarshe ƙungiyar ta yi kira ga jami'an tsaro da su gaggauta sakin ben bako jigo a jam'iyyar wanda kama ba tare da waɗansu sharuɗa ba muhammad idris labarun liberty